wani kana ɗan taitarewa saboda cikin dadashin ma ciwo yake ka san haƙorin suna so su yi kwana da idan ka rike kafan jakin gidan ku ta tsalle sai ka ga dama ka sake shi saboda ƙarfi amma yanzu ɗan akuya ne zai ta kanka sai ka ji kai yu yu ya tankare ka sannan ya tsaya akwai waye ai ta ji ka ce ba bai ce ku ta da har sha'awa ake in budurwa ta gifta ta juyo ta kalle ka yanzu haƙƙin ƙyami ake in ka taɓa alhuma ba za a ci ba su ba ba kaiwa kaiwa to me abin fahari a duniya me abin fahari a duniya da mutuwa ta so ta cinye ka sai da fara barbaɗa ma gishiri <laughs> kai daɗin cinyewa ta cinye ka garan da furfura aka fara yaɓa ma furfura ya ƙasa fara watsa ma gishiri za ka yi daɗin ci wajen mutuwa to wannan tabbata ne babu mm. to inda ake hari inda ba furfura mm. ba raunin gani ba yankunan jiki babu muni mm. babu dauɗa, babu wari babu kyafurfuta balle kuma duk babu gari ne da gida kan wanda kowa yake da wahalar hayewa sai aka ce mabuɗin hayewa mu al'ummar